This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. alaikum masu sauraro barkanku da wannan la'asariyar. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz baban da sauran abokan aikin muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Asabar goma ga watan Yulin 2024. Kafin ku ji abun da muke tafi da su da farko ga Muhammad Hafiz da kanin labaran. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta ce akalla mutane casa'in ne suka mutu a harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta. Rasha ta kaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci don hana dakarun Ukraine ci gaba da dannawa. Koriya ta Arewa ta ce ba za ta nemi taimako daga kasashen waje ba don farfaduwa daga ambaliyar ruwa da ta lalata yankuna da ke kusa da iyakar kasar da Sin. To kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin kuma yayin da ake kammala zanga-zangar rumanar da matasan Najeriya suka kaddamar tun ranar ɗaya ga wannan wata na Agusta domin jan hankalin gwamnati a kan tsananin tsadar rayuwar da suke ciki da rashin shugabanci na gari. Za mu ji abin da 'yan kasa suke cewa game da nasarar da zanga-zangar ta cimma. ai babu biyan kuɗin sabulu kin gane mm. saboda duk abin da tattaunawa dialogue bai kawo shi ba rikici ba zai kaba da shi ba. Sannan kuma za a ji cewa kasar Ghana ta kaddamar da kamfanin sarrafa zinari na farko a cikin gida. Ko me masana tattalin arziki suke cewa? In future ya zamu yi da batun sin kaya in gold ya zo in ya janye ko an ba samu ba ko samun shayi kasa. Amma in the long term wannan bai help. Kamar kullum yau ma muna tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya wanda baba Yakubu Makeri zai gabatar. sai kuma wasu daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. To amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan nan da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da Falasina ke zaune waɗanda suka rasa matsugunansu ya haura casa'in. yayin da rundunar sojin isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan kamfanin dillancin labaran aap ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni goma na yaƙi a gaza tsakanin isra'ila da hamas kakakin hukumar mahmud basal ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na aap cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai casa'in zuwa ɗari kuma akwai wasu da dama da suka samu rauni rokoki uku na isra'ila suka afkawa makarantar da ke ɗauke da falasɗinawa da suka rasa matsugunansu ofishin yada labaran gwamnati a gaza da ke karkashin mulkin hamas ya ce harin ya yi sanadin kashe mutane fiye da ɗari Yawa sabar moscow ta ƙaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da ukraine don dakatar da cape daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa dakarun ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin kursk da ke yammacin kasar rasha a safiyar ranar talata a wani hari da suka kai tsohon kilomita da dama a cewar manazarta masu zaman kansu. rasha ta tura ƙarin dakaru da kayan aiki da suka hada da tankokin yaƙi da makaman roka da sashen jiragen sama don dakatar da sojoji da ke ci gaba da dannowa kwamitin yaƙi da ta'addanci na rasha ya sanar da yammacin ranar juma'a cewa ya fara ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankunan belgrade bryansk da kursk domin tabbatar da tsaron lafiyar 'yan ƙasar da kuma daƙilar barazanar ayyukan ta'addanci da ƙungiyar makiya masu zagon ƙasa ke yi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a Kamala Harris ta gudanar da yakin neman zaɓe a wani babban fili mai cike da cunkoson jama'a jihar Arizona, inda take fatan shigewa gaban ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump a yammacin ƙasar, yayin da Trump ya gudanar da nasa gangamin a Montana domin nuna goyon baya ga takarar ɗan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican. da takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar democrat ƙasa da wata guda da ta shiga neman takarar fadar white house ta yi rangadi na tsawon mako guda bayan da ta bayyana wanda zai mata mataimaki gwamnan jihar minnesota tim walls tare da mai da hankali kan samar da karsashi ga yakin neman zaben ta jihohi bakwai da za su iya bayar da gudunmuwa ga zaben ranar biyar ga watan nuwamba mai zuwa wannan rangadi da aka yi ranar juma'a ya kawo ta yankin phoenix inda ta kai ziyara ga 'yan sa kai a ofishin yakin neman zabanta da kuma yin magana da masu kaɗa ƙuri'a yayin tafiyar harris ta sami goyon bayan lulak adilanti kwamitin aikin siyasa na ƙungiyar kare haƙƙin dattawan latino wannan ne karan farko da ƙungiyar ta amince da nuna goyon baya ga wani ɗan takarar shugaban ƙasa. Madalla To kafin Muhammad Hafiz ya karanto sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya inda yau goma ga watan Agusta ya kasance ranar ƙarshe na zanga-zangar kwanaki goma da matasan ƙasar suka keɓe don nuna wa gwamnatin ƙasar rashin jin daɗin su da irin halin tsadar rayuwar da suke fama da shi lamarin da ya sa na tattauna da hajiya halima bin umar wacce ta ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba sannan zanga-zangar ta bar baya da kura. ai babu biyan kudin sabulu kin gane mm. saboda duk abin da tattaunawa dialogue bai kawo shi ba rikici ba zai kaba da shi ba mutanen nan maganar gaskiya sun fara lumana kwanciyar hankali a hankali suke abin su mun ga gani kuma suna hanyar su na tattake zuwa gurin mai girma gwamna su yi koken su mm. inda aka samu kuma ta wani bangare wasu mutane kuma sun zo sun yi taro kuma taron nan a cikin wanda yi bayani wanda ya yada shi ta kafofin whatsapp da su facebook ambasada ya magana kuma mun gani cewa su sun faro kuma cikin su ice ko allura babu mai ita to kin ga sai aka zo aka samu wannan wato ni abu da yake ɗaga min hankali aisha wato yan arewa a komai mu ne koma baya mu ne ba ma ci gaba kullum muna nan a dakushe shugabanninmu ba da yawa da za su yi tasiri a arewa 'yan hmm. shugabanninmu kwata-kwata in kika duba sa arewa wallahi ba su fi mutum biyar ko shida ba kowa hmm. kansa isa ne ba wanda yake tunanin talaka ba wanda yake tunanin yara kuma mun sha faɗa hajiya na jatu ba ta sha faɗa cewa we are muna kan time bomb ne a bomb muke duk ran da ya fashe za a ga tashin hankali to kin ga bomb ya fara fashewa kuma hmm. mutane an kai su bango kowa kuma ya yi tsammanin cewa bayanin shugaban ƙasa zai tattauna abin da ya damu jama'a Mm. to kin ga sai ƙara wa ciwon gishiri bai faɗi abin da ita mutane suke so su ji ba. Wani irin tasiri kike gani jawab shugaban kasar bai haifar? Eh, eh, eh, kin san mutane ana ta magana kan janye tallafin mai, mm. tallafin kuɗin lantarki, a mm. buɗe buɗa abinci ya shigo, saboda ba abinci komai ya tsada yanzu kwanan shinkafa a Kano. In kina son mai kyau sai kin kashe wajen dubu hudu da wani abu zaki sai shinkafa mai kyau. so dawar ma da ake santa dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari hudu yanzu ta koma dubu biyu da wani abu duk abincin da talaka zai ci wallahi ya gagari talaka yanzu wasu sai dusan awar suke haɗawa a kwaɗa a ci to kin ga tura ta fara kai bango to mutukar in gwamnati bata tsaya ta duba ba to ba za a samu abin da ake so ba kuma akwai yadda bature yake cewa wai akwai yadda za ka magana ko wuta ka ce mishi tafi sai ta wutar saboda a yadda kai mishi magana kalami mai daɗi to mu babu kalami mai daɗi to kin ga mutanen mu ba ilimi matasan mu ba a sana'a ba aikin yi saboda haka wasu da suka zo dama su sun fito ne ba zanga-zanga suka fito ba su sata suka fito yi akwai wanda aka yi da shi da bakin sa yace shi sata yake shi barawo ne kuma ko me za a yi masa ba zai daina sata ba to kin da irin waɗannan gwamnati ya kamata a zo maimakon duk wannan abin da ake a zo yanzu Kano wallahi ban taɓa tsoron Kano ba sai randa da aka zanga-zangan nan da farko nace mm, ashe muna da matasa a Kano saboda yawan su ya kai yawa idan kina gani a bidiyo kika kalli hannun ki gabas ba za ki ga ƙarshen matasa ba in kika duba dama ba za ki ga ƙarshen matasa ba in kika kalli gabas da yamma kudu da arewa ba za ki ga ƙarshen shi ba. to hajji halima eh. wata alama kenan wannan yake nunawa a arewa. na ɗaya yana nuna ba mu da shugabanci na biyu ba mu san hannunmu dama da hagunmu ba ba mu san abin da yake mana ciwo ba na uku babu ilimi ba a matsawa a kai yara su tafi makaranta kullum za ki ga yara suna gararan ba a titi sannan ba su ra'ayi wannan kuma abu ba na gwamnati ne kaɗai ba haɗaka ne ita mata a haɗa a zo a zauna a yi shi to kin ga ko duk inda aka samu abu kuma duk arewa yanzu ashe ba mutumin da zai fito magana da bakin arewa a saurare shi babu shi maybe i stand to be corrected ni dai ban san shi ba saboda babu shugabancin za ki ga ana ta fito ga matasa su fito su ga a whatsapp ɗin suna magana ne ma'ana amma ba a ba su daman su zo a yi ba watakila idan aka fara ba matasan dama su ma su zo su fara rike madafin iko su fara ganin tasi rawar Hajiya Halima bin Umar kenan a tattaunawa ta da ita ta wayar tarho akan zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya. To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC. yanzu ga hafiz da kashin labaran duniya na biyu a bangladesh an shafa makonni ana zanga-zanga a dawa da tsarin kayyada adadin ayyukan gwamnati wadda ta rikide zuwa wani gagarumin bore da ya tilasta wa prime minister tserewa daga kasar tare da yin murabus an da ya fara gudanar da zanga-zangar lami lafiya a watan da ya wuce kuma ɗalibai ne suka jagoranci zanga-zangar da suka nuna takaicinsu tsarin da suka ce yana fifita masu alaƙa da jam'iyya mai mulki sai dai zanga-zangar ta rikide zuwa tashin hankali a ranar 15 ga watan yuli yayin da ɗalibai masu zanga-zanga suka yi gama da jami'an tsaro da masu goyon bayan gwamnati tsohuwar firaminista shek hasina ta tsere daga kasar a cikin makon nan bayan tashin hankali da ya barke wanda kusan mutane 300 suka mutu da suka hada da ɗalibai da kuma jami'an 'yan sanda ɗalibai ko wasu matasa sun taka rawar gani a tashe-tashen hankulan jama'a da suka durkusa da gwamnatoci ko tilasta musu canza manufofi da ƙarshe koriya ta arewa ba za ta nemi taimako daga waje ba don farfaduwa daga ambaliyar ruwa da ta lalata yankuna da ke kusa da iyakar kasar da sin shugaba kim jong un ya faɗa cewa yayin da ya umarci jami'ai da su kwaso dubban mutane da suka rasa matsugunansu zuwa babban birnin kasar domin ba su kulawa mai kyau kim ya ce za a ɗauki kimanin watanni biyu zuwa uku kafin a sake gina gidaje da kuma daidaita yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa amma kafin nan gwamnatin sa na shirin samarwa da wasu mutane dubu goma sha biyar da ɗari hudu wurin zama rukunin ya haɗa da iyaye mata yara tsofaffi da nakasassu sojoji a wasu wurare a pyongyang kamar yadda kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa ya bayyana a yau asabar kamfanin kcna ya ce kim ya yi wannan tsokaci ne a wata ziyara kwanaki biyu da ya yi zuwa garin uji da ke arewa maso yammacin kasar har zuwa ranar juma'a don ganawa da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa da kuma tattauna ƙoƙarin sake gina yankin. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotonmu na biyu zai kai mu kasar Ghana. inda gwamnatin kasar ta buɗe matatar zinare ta farko a babban birnin kasar accra a wani matakin da kasar da ta fi kowace ƙasa a nahiyar afirka samar da zinare don ƙara daga ta da kuma samun ƙarin kudaden shiga daga ƙarafa masu daraja da aka kwashe shekaru aru-aru ana haƙowa ya ce wannan mataki zai daƙi da ayyukan fasa kwabirin zinarin matakin da mataimakin shugaban kasar dr bawumia ya ce zai dakile ayyukan fasakwabarin zinari masu sharhi sun yaba da wannan mataki amma kuwa sun buƙaci gwamnati da ta tallafa wa masu haƙar ma'adanai ta hanyar samar musu da lasisi da kuma kayayyakin aiki ga rahoton da Hamza Adams ya aiko mana daga babban birnin kasar Ghana, Accra. Da yake jawabi a wajen bude matatar mataimakin shugaban Ghana Dr. Mahmudu baumia ya ce kaddamar da matatar mai na Royal Gold ya nuna wani sabon zamani ne da zai taimaka wajen ɗakil fasa kaurin zinari da kuma samun kudaden shiga daga karafa masu daraja. yana mai cewa Between 2018 and 2023, Ghana's average annual gold production was 3.92 Tsakanin shekarar 2018 zuwa shekarar 2023 matsakaicin yawan zinari na Ghana a shekara ya kai oza miliyan 3.92 dukkan wannan zinari an fitar da su ne ba tare da an tace su ba wanda ya haifar da hasarin kudaden shiga da kuma rasa damar samar da ayyukan yi. Ita ko sabuwar matatan zinarin mai karfin tallafin sarrafa kilogram 400 na zinari a kowace rana za ta samar da zinari daga masu hakar ma'adanai a kananan filaye tare da ma masu hakar ma'adanai ba tare da lansisi ba matatar zinarin na haɗin gwiwa ne tsakanin rosy Royal Minerals ta kasar India da babban banki na kasar Ghana masu ruwa da saki da kan harkar hakan ma'adanai a kasar sun yaba da wannan matakin tace gwal a cikin gida amma kuwa suna buƙatar da gwamnati ta tallafa musu ta hanyar hanzar ta samar musu da lasisi tare tare da tsaye da farashi mai kyau in ji muhammad amawu shugaban kungiyar masu hakar zinari a jihar gabashin kasar ghana harkar zinari ya zama wani abu ne kamar yadda dai harkar mai yake kowa ya waye gari ya tashi ya san farashin mai yadda yake gangan fito yadda ya kai yau yadda ya kaza haka haka zinari ya yi gwamnati akwai aiki da za su yi da yawa yanzu haka da nake magana da kai akwai lansis da yawa da ke aje gaban minista wanda yake small scale mining ne mai shi ya so ya aiki daidai daidai yadda doka ya tanada ya sa application ya komai an zo aje gaban gwamnati gwamnati ya ki sanya documents to ka ne in ya ya ɓoye aikin a bayan fage dai aikin shi wanda mu muke ce ma nan galansi kan ba doka ya samu zinariya ba yadda za a ɗauki zinariya zai sai ma gwamnati don bai da wani takarda da zai tsaya kai ce ai ga inda nake aiki na samu zinariya. Ghana ta ci gaba da rike matsayinta a matsayin kasar da ta fi kowace kasa samun zinari a Afirka a bara yayin da karuwar zinare da ake hakowa daga masu hakar ma'adanai ya kai oza miliyan hudu da digo sifiri da uku bankin Ghana ta kaddamar da shirin sayi zinare a cikin gida a shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya a kokarinta na neman karfafa kuɗin kasar wato CD da ke shan kashi a hannun kuɗaɗen waje. gwamnan babban bankin kasar ghana ernest addison ya ce matatar zai taimaka wa bankin wajen bunkasa asusun ajiyar ta na waje da kuma tara kudaden waje ya kuma kara da cewa ajiyar zinarin zai rage dogaro da kasar kiyi daga kasashen ketare dr najib ibn hassan masani ne kan harka na tattalin arziki ya ce duk da kokarin da gwamnatin kasar ke yi na daidaita kuɗi na cikin gida kasar na bukatar kuma ta mai da hankali kan bunkasa masana'antu ta yadda za a iya a fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje. To yanzu in future ya zamu yi da batun sayan kaya in gold ya zo in ya janye ko an ba samu ba ko samu shi ya kasa. Amma in the long term wannan bai help mu. Abin zai help mu shi su yi kokari su doki fikirin ya za su yi su komo da industries gana. Because duk kasan da gagama ke fita cikin batun yunwa batun karasa shi stable. Bai suke na farko ne suna kokarin su mai kamar suna da enough industries. Yanzu in kuna da wannan masananta da suke kawo kaya da yawa ana kaiwa waje ana saiwa ana kai export. Samu um, dollar. Dollar automatically Dole ya zo da valin dola za shi kasa don supply ya exceed demand ya shi kasa. To sai dai ba karfafa kudin kasar kaɗai ne ake sa ran wannan matakin zai yi ba har da samar da sana'ar ga al'umma fiye da ɗari a kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adams da wannan rahoto. To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a can jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sannan a yaushe ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata kana ana iya bibiyar mu ta kafafen mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin namu zai duba wata damuwa ce da masu sana'ar adedi ta saho suke fuskanta a birnin kumasi wanda suke cewa har yanzu babban damuwa ita ce gwamnati bata ba su izini da za su yi aiki a hukumanci ba yushau haruna shugaba na farko na kungiyar masu sana'ar adedi ta a birnin kumasi mun tattauna da shi akan wannan batu inda muka fara kamar haka abin muke fuskanta shine rashin legalization ba legalization ba don haka sai ba 'yan sanda dama wato ba ku samu izini daga gwamnati ku yi aiki a hukumance ba kenan eh ba mu samu izini ba duk yanzu shine abin da ke ci mana tuwa ƙwarya don saboda za a taɓe ka ta wani wuri za a ka ta wani wuri sai ka ga ƙarshe abin da za su gaya muku ai mun dai kuna aiki ne ai gwamnati bai liga lalin kuma kaga duk wani abin da za ka yi kaga an rage maka kuzari kan abin da kake son ka yi kenan baka da rai tunda baka da rai kaga baka da bakin magana to menene wani irin matakai kuke ɗauka don ganin gwamnati ta ba ku izinin yin aikin wannan sana'ar a hukumance? Eh matakai dai in hannunka na bakin mutum sai ka bi shi a hankali. dan haka shi yasa muke bin manyan nan ɗaya bayan ɗaya muna neman yadda za a yi mu samu goyon baya. Don kaga abin nasu sahiyan a cikin gwamnati ko mu ce majalisa parliament wasu na so wasu ba su so su shine ne cewa suke yi wai ana yawan hatsari hatsari ai ko jirgin sama na hatsari ba hukuma ke da jirgin sama ba amma na zuwa on board kowa ya mutu da yake dai kawai dai ni gani na abin ya zo ta fiskan mazango shine ni abin da nike gani ni na ra'ayi ban ce ra'ayin wani ba Da saboda ai aiki muka samu zango don gaya maka akwai yawanci da muka sani suna zaune gari banza wallahi zuwan wannan aikin ba shi wannan abin da muke ji na ba daɗin yanzu ba a jin shi ashe ko gaskiya ya taimaka don akwai wata da na taɓa ɗauka lokacin ina jan a daidaita ta ce ai ita za ta gode ma zuwa a daidaita saboda akwai wani saurayi da ko da wani lokaci shi da matan shi ita ke shiga tsakani tashin hankali ta ce yanzu haka maganan gada take gaya min ya iya ya anshi mitan kanshi maimakon da na wani yake amfani da kullun tashi hankali shi da matan shi kullun tashi hankali amma tun da ya samu wannan aikin wallahi yanzu ba a kama ta kara yana yin komai yadda ya dace me ya kawo haka samun aikin hannu tun da mutum na samun abin da zai ci ya ciyar ai ba rigima To bari mu duba da ka ce kukan je wurin wasu manya don neman wannan um, Eh, wannan izini daga gwamnati idan kun je wani irin eh, wani irin amsa suke baku shin abin da suke gaya muku ya ba da kwarin gwiwa cewa za ku iya samun biyan bukata? eh ka san ma'aikacin gwamnati in mai matsayi ne in zai maka magana yana maka maganan fiska biyu fiska biyu hmm. kamar nan da muka je wurin regional minister ka gane hmm. suna neman mu ne muna neman amma a takaice ba su da su fito muna na magana fili saboda ne a matsayin da yake ne kamar nan da muka yi magana da shi ce mu ne gaskiya wannan magana da hana muna aka yi shiga edun ba wurin shi fito ba wato cibiyar kasuwanci na kuma suke nan aka hana ku shiga eh aka hana ku shiga hmm. sai ce mu gaskiya ke me suka yi zama suka zantar da wannan magana tun da ke ne yanzu shi zai iya fito ce mu na kaza in ya fito ce wani abu kaga kaman aikin shi bai san aikin shi ba saboda shi yanzu abin da zai muna ya yi magana da yan mai wato magana ne kaman dai wanda za a yi shi ta bayan gida tsakanin mu da ke mutu muna sassauci amma bai iya fito fili wato kana batun mai wato hukumar da ke kula da birnin kuma su kenan eh so da ya faɗi haka a bangaren ku na'am a sakwarin manfom shi wannan kankan mm. sun neme mu litinin ga in Allah ya so ya yarda litinin mun je mu haɗu da su wannan litinin insha Allah. To menene abubuwan da za ku nema da gurin shi idan kun je kun zauna da shi? Eh yanzu wannan magana magana ne wanda ke keɓe ba tun da ba mu yi da su ba bai fito fili ba. Hmm. Amma abin da ke hankali na suna neman yadda za mu yi haɗin gwiwa da su na yadda za a yanka mu a daidaita wani hika wanda yake hmm. kamar suna andan na biyan haraji kenan wannan dama eh na biyan haraji in muka samu wannan damar gradually insha Allah zuwa gaba muna ganin ya iya magana ya fito wannan za mu iya samun kariya ga wannan abin saboda gaya maka a ne da ta yaran mu duk da kuɗi wurinsu mawuyacin abu ne kaga wani abu gwamnati in yana samun wani abu daga gare ka in ka nemi wani tallafi yana ya taimaka maka amma in ya san bai samun komi wurinka abun yana da wuya eh. To amma ko yaya a gurin zama a za iya sake ɗauko muku batun da aka ce kuna yawan hatsari sannan kuma a tsakaninku kun san akwai matasa wanda yake ba su da natsuwa to shin kuma me kuke yi a tsakaninku na ganin cewa irin wa'annan matasan kun ja kunnen su akan mm. haloli da suke nunawa eh wannan magana gaskiya magana ne wanda yake na haɗin kai shine me wai kana ya kai doki bakin rafi amma ba za ka yi matsa mai ya sha ruwa ba su hukuma da kansu sun riga sun nuna mana cewa kamar wai freedom of association ba ka iya matsa ma mutum ya zo ya shiga cikin ƙungiya. ka gani hmm. don haka ba ka da iko a kan shi authority kan shi da ka nuna mai power don 'yan sandan ma kansu mun ce ana kaza ana kaza su taimaka mana sai su ce eh we a samu da yan tumi ya ni sa tumi ne because ya mamu a eh, legalization ka kaga so da yawa wanda abin mun fesus kuma ana kaza sai su ce ba su iyawa ba su yi su sa baki don wani abu ya zo yanzu magana wai kansu zai kare tunda ba a legal ka ji magana To a nan za mu dakatar da shirin hasse sabon mako idan Allah ya kai mu mu ji abin da ya kaya a tattaunawar ƙungiyar 'yan adaidaita da karamar hukumar asakwar manford na jihar Ashanti. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida na gwamma. Yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto wasu daga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, Salamu alaikum VOA Hausa. maganar da tsohon shugaban kasa obasanjo ya yi cewa mafi yawan shugabannin da suka mulki najeriya sun cancanci daurin gidan yari tabbas maganan obasanjo gaskiya ne amma ɗaurin daga kansa za a fara domin in maye ya manta uwar ɗiya ba ta manta ba sai kuma saƙo na gaba daga shehu adamu rijau ya ce najeriya ƙasar mu ta gado ƙasa mai ɗimbin arziki da tarin talakawa sai dai kuma a yayin da motar mulkin ƙasar mu take zura gudu shugabannin da ke jan motar na dariya talakawan da ke cikin motar kuma na kururuwa da ƙaraji tabbas lahira akwai kallo fata kawai shine Allah ya kai mu lafiya. Sakon Umar Ariba dai Abadam daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar ne na gaba kuma ya ce, Salamu alaikum VOA Hausa. hakika mun yi farin ciki da kammala ficewar sojojin amurka daga sansanonin su a jihar agadas da ke jamhuriyar nijar muna fatar ubangiji allah ya kawo mana dawwamammiyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu ta nijar da ma duniya baki daya sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ne na gaba ya ce Salam VOA Hausa muna tur da alawadai da nuna halin ko in kula da gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ke yi wa al'ummar kasar ganin yadda al'umma ba sa iya cin abinci sau uku a rana ga rashin tsaro ga kuma talauci. Da wannan muke kira da a gaggauta lalumo hanyar da al'umma za su samu sa'idar rayuwa. Kafin mu yi sallama da kuma sauraro ga Hafiz ya sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin sama na baya-bayan nan da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da falasina ke zaune waɗanda suka rasa su ya haura casa'in. Yayin da rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wata cibiyar bayar da umarni ta mayakan. Kamfanin dillancin labaran AFP ya kasa tantance adadin waɗanda suka mutu, waɗanda idan har aka tabbatar da hakan zai zama ɗaya daga cikin hari mafi girma guda ɗaya da aka yi cikin tsawon watanni goma na yaƙi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. yawa sabar Moscow ta kaddamar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankuna uku na kan iyaka da ke makwabtaka da Ukraine don dakatar da Cape daga kai farmaki mafi girma na kan iyaka a rikicin da aka shafe shekaru biyu da rabi ana gwabzawa. dakarun ukraine sun kai farmaki kan iyakar yankin kursk da ke yammacin kasar rasha a safiyar ranar talata a wani hari da suka kai tsohon kilomitoci da dama a cewar manazarta masu zaman kansu to duka-duka masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin mu na wannan lokaci kafin mu yi sallama da ku muna mika takon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan hajjiya halima baba ahmad wacce allah ya yi wa rasuwa jiya da maraici Allah ya jikanta ya kuma kyautata makwancinta in ta mu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babanna da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa Mariyan Dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni ta ma injiniyan mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asala.